jan gashi gaskiya wannan watan ka samu kudi da yawa don ka samu kudi har kimanin naira miliyan 60 so nake kamun breakdown ta ina da ta ina aka samu kuda a gasar dawaki kawai ka samu naira miliyan 30 da wani abu sannan a harkar kwayoyi kuma ka samu naira miliyan 15 ne kawai miliyan 15 a harkan kwayoyi ba 'yan kwaya a garin ne kasan 'yan kwayan ne yanzu kuma bi suke ji suna kakkame su ya kamata mu gurumin wasu matasa masu shaye-shaye domin mu ya ƙara bunƙasa a ƙasar nan ni to me banki duk ƙasar nan ya kasance a ce 'yan kwaya ba sannan kuma ka san da cewa rashin cika alkawari da alade na ya mana shi ma ya ja maka babban nakasa sosai a harkar nan don ya ja maka asara har ta naira miliyan talatin da wani abu ka bar ni da alhaji sidi gobe za mu haɗu a wajen gasar cek zan yi maganin shi karka damu alhaji nasidi ka san ba a shiga club mu a fita sai da kai kudi da mu sannan ka ce za ka fita ka ga ba zai taɓa yi ba na ga ɗaukan hakkin matasa ne yayi yawa ya kamata na bar wannan harkan saboda in fuskanci ubangiji kama can baka san da allah ba ka zo ka shiga ƙungiya kasan mutane suna da lokacin yin nadama a rayuwarsu wani lokaci nadama takan zo musu da karyar arziki ko ko da karar kwanansu to ni duk yadda ta zo min inda da samu yafiyar ubangiji na alhamdulillah ya checkmate gashi tun a duniya na ka da kai ma ni idan na samu yafiyar ubangiji ko a lahira ya fi mu wannan ya rage naka gobe ka tana damun miliyan hamsin zan zo ka zo batun alkawarin mu alkawarin mu ko baka yadda ne galaba tun ka yara ka ce baka ban yarda na yi galaba ka yi galaba kai na ba kudin ka ne zan biya ka ce kake so ko kashi kudi na miliyan goben Allah ya kai muka zo karbi miliyan talatin <laughs> Aba yan mata ai ba gobe ko dan kenki ko cigani za mu zo mu tafi zubaira me kika zo yana komai kira da Allah da kuma man your business ka san irin magana zai ringa fitowa daga bakinka ka gane ko nasidi kar ka sake min irin wannan kuskure kar kuma tafa ce wannan gidana ne hmm, gidanka eh ai gidan nan ya kusa ya zama mallaka ta yau na haka ne sannan kuma bayan gidan ya zama mallakan ita kuma na ta zama ta ziyara da ke tun da na shigo sama da minti talatin na ga kina ta addu'a me kike nema a duniyar nan ne <laughs> ina roƙawa mai gidana aljanna sannan kuma ina roƙon shirya da 'ya'yana ga baki ɗaya su su biyu sannan kuma ina roƙa mana rahamar ubangiji ni ɗana guda ɗaya na sani a duniya shine kasu ban san ina da wani yaro guda biyu ba haba alhaji dukansu fa 'ya'yanka ne me yasa za ka rinka faɗan haka da kasin da haɓaka duk 'ya'yanka ne kuma ka daina raba ɗaya biyu kowanne ɗanka ne don me za ka rinka nuna bambanci a tsakanin in da ka tsatso suka fito shine zan rinka faɗa mara magana shi garba baya ji duk abin da na ce kai yayi sai ya yi shi nan na ce kada zuwa shiga aikin dan sanda kada shiga aikin dan sanda amma yaron nan saboda taurin kai irin na sai da ya shiga Alhaji ka fa daina take gaskiya. Duk abin da zaki fara min. Ka daina take gaskiya, ka daina bin bayan ƙarya. To kar ka manta. Daga Kasim har Abubakar Allah amana ya bamu a hannunmu. Kuma duk ranar da aka ce mun gagara riƙon amanan da Allah ya bamu, to fa mun shiga uku. Dakata. Ni fa Kasim yadda na gaya miki shine nawa. Dan shi yake jin abin da nake faɗa mar. Duk abin da na ce mar shi yake bi. Ke muta na ce shiga sai ya shiga. Allah kuma ai bai ce ka bi bayan rashin gaskiya ba saboda shi ba da gaskiya baya jin magana shi yasa kake bin bayansa haka Allah ya ce kar abu na gaba to ba za ta gane ba ne hajiya ke dai ki ci gaba da addu'a ki kawai ya Allah na roƙe ka Allah ka sanya bakar albarka a rayuwarsa kuma Allah ka kare shi daga sharrin mai sharri duk yayin da ya sharri kusa na rantsu da rabin bulkati idan ka ƙara kai mun mata wallahi sai na batar da kai haba kasim ka tsane na wannan kantin ka tsane ni duk wani manafaci da kama da gulma sai ka ce ni ne ni haba kasim musa wani waye ba me yasa bare magana ka ba ban waye ya je ya kai karo ya ya damu da surugai ko ka manta ne tale shi kai kar ku dinga mana akuyanci a gurin nan in fada za ku je ku yi ku tafi can gurin da ake yin fada bayan aka je gurin abokan gaba dukkan ku ba wanda yake iya wani abu fine wannan bindiga ce tunda kuna so ku yi wasa da rayuwanku da wannan za ku yi wasa da rayuwanku bullet ɗaya ne a ciki kowa zai sa akan gushe shi zai harba sigil to uban wa zai fara gudawa ni zan fara amma da sharadi idan na fara maza gumbar dutse yayi ina son kai ma ka jaraba duniyar ka a ah. a duk wani abu da ka sani Daga karamin dama ke fara shi saboda haka ba na kusa da kai kawai ƙarya kake you guys make an agreement yana bugawa da aka buga karba kai karba karba karba karba karba karba duniyar ka yaro haba garba ya da ka zo kana dawo mu kwastam me ya a gidan nan kisan kai aka yi ko sata aka yi da ka zo ka dinga dawo mu kwastam ko ba sai ma ka taɓa ɗaukan kuɗi ka ba da kake gaya min ba a kai da return ba a kai maka returns ne ko ba haka bane ba a kai mai returns me ne garba zan tabbatar ma da eh? abin da kai ni kake tambaya a return Say Yana. Say Yana. The Nigerian police with style. Mai kwatlet Nigerian police. Yana ke nan bacci Yeah, yeah. kuwa. Yaya. Hadda ni ba. Kai, ba koda. Koda. Zira. Move. Move. Move. nufi da ni ne abin da nake nufi kace tambaya na to idan abin da nake nufi kace tambaya na ina nufin zaka kwana a cikin nan wajen kai ma ka san wasa gaji kai ma ka san ban dace da kwana a gurin nan ba ni kake kallo kake ce ma wasa nake to sai na tafi na bakka a nan wajen zaka tabbatar da gaske nake ba wasa nake ba ba yaya wurin nan ka kalla ba kamar ni ni so ka ce ga sauro ga waye kuma ka san ni ban saba kwana ni kadai ba babu kayan marmari ka baya ka san mutanen nan ba zan iya bacci ni kadai ba ka kwantar da hankalinka idan kana bacci in sauro ya cije ka kayan marmari zai zo maka ka fahimta ai ni ma dan Allah ina roƙonka ka yi hakuri ka kwanta anan nan kaga tafiya ta abin da zan ce kullum ta malam ba ta wuce sai dai in ce Allah ubangiji ya sanya maka albarka a rayuwarka kuma Allah ya sanya muku albarka a rayuwarku duka kullum ba zan gagara muku addu'a ba da kai da dan uwan ka garba garba wani irin maganar banza ne nake ji ake gaya mun? wai ka kama kasum ka ka kulle shi akan wani dalili me maka kuma dama akwai maganar da nake so in gaya miki na tashi da safe sai ban ga bindiga ta ba bindigan nan kuma kin san ba wai ta ba ce an bani ne in dinga aiki da ita kawai sai ne tunanin ko kasim ne ya dauka kawai da na tafi wani joint din su na je na bukin wata bindiga na dauka kawai na zuwa sai na gansa suna wasa da bindiga wasan harbi sura kaɗan ɗayan yaron ya harbi kansa banda allah ya sa na cire hannuna yanzu sun ma gwamnati asarar bullet saboda haka shi isa na kama shi yanzu inda ɗayan ya harbi kansa ni kaina za a banni ne ba ruwanka abin da nake so ka je ka fitar da shi na baka umarni yanzu ka je ka fitar da shi gaskiya baba ka yi hakuri ba don iya fito da shi ba dole sai ya kwana a wajen dole sai ya ɗanɗana kudarsa sai ya tabbatar da cewa wannan bindiga ba ta ba ce ta hukuma ce kuma duk wanda ya taɓa kayan hukuma ba za a bar shi ba inda ta wace sai ya rabu da shi kuma ni ne ipo din kesin nan ni ke bincike a kai kesin nan saboda haka sai ya kwana ba wanda zai fitar da shi shikenan na baka umarni ka je ka fito da shi lalle lalle na ce ka je ka fito da shi Allah tsare to mai gidanka ne ne da ni kuma barka gani ce ka ce salamu alaikum ranka da dai eh wallahi wata yar matsala ne nake da shi wallahi an kulla dana ne a wani division nan z division ranka da ni ba na so yi mun komai kai ne nawa kai ne daidai da ni kawai na roƙi wannan alfanon. na gode ranka da na gode yanzu yanzu za ki ga dana a gidan nan a gida zai kwana haba alhaji haka kullum zaka ci gaba da goyon bayan rashin gaskiya rabi kirfe min baki ko shashshake yanzu nan wani irin maganar banza ne saboda kina min bayan ɗanki ko mai in ban na kwana a san ina da raina ba zai yiwu ba Allah ya sa ka gane gaskiya amin aikin banza aikin gobe Allah ya baka haƙuri Allah ya sa ka gane gaskiya Daddy. ya ba su ba kome abin da suke yi ai dan gata ne gaba na gaba na na faɗa kuma ma ɗana a gida zai mana da waya kawai ne magana da cp ba tesin ba da shi ya fito na haka ka ka je kai wanka ka ci abinci bacci ya ya zo da ya dama na fara ka ne kasar nan sai yadda muke so za a yi a kasar nan a kai karamin inspector sifi ne gidanka wanda ke baka umarnin ka je kai an maki ha ha ha ma jan gashi ka je ka neme shi damuwa ka da jan gashi daban damuwa ta da kai daban ka je ka neme shi an da za ka same shi ina tambaye ka ina jan gashi ka je ka neme shi an da za ka same shi kai ba dan sanda ba ne ni kake gaya ma je neme shi an da nan same shi ka dauke ni aiki ne ina jan gashi ni kamara na mari ni kamara wannan jinin gobe mun je kotu za ka yi bayani in doka ta baka damar ka dake na ka fita min da jini za ka yi bayani gobe mun kotu an gaya maka shashashu irinka ake ɗauka aiki a najeriya wato aikin ɗan sanda masu amfani da ilimi ake ɗauka Allah ya kai mu gobe sai in ga ko kana da ikon da zaka ɗauki kafa ka kai kanka da kanka kotu saboda haka zan yi amfani da ilimi tabbatar maka da kai karamin kwaro ne to zan je sama ka san me zan fada a sama zan ce ina bincike a kansa in ya so gobe ma in na zo ka ji makanka ciwo mu zuba ni da kai magawa zai gaji wai ina zuwa haka lafiya kalau cikin gari ni. to cikin gari kuma shine kike kamar babban eh ni ba kuwa cikin gari to idan ba za ki damu ba na rage miki hanya ba <laughs> ku ji mutum kenan daga gani na kawai sai ka ce ka rage min hanya ba haka bane na yi haka ne da manufa saboda bai kamata a ce mace kyakkyawa kamar ki zo guri kuma bata san inda za ta je ba eh da wannan dan wannan gaskiya wani gida nake nema shi yasa nake so na shiga cikin gari ina so na je wani babban gida ne wajen wani babban mutum wai ana ce mishi alhaji da zulukan jiwa tabbas na jin sunan shi san shi ina jin sunan shi babban mutum amma kina da dangantaka da su to yanzu kai da zaka taimaka min ka kai ni ina ruwanka da ina da dangantaka ko ba ni da dangantaka da shi Allah sarki baki san wannan gidan ba ne lalle lalle ina so na ji ne. eh kafin Allah yi wa mahaifina rasuwa mm. ya taba faɗa min cewa yana da 'ya'ya guda biyu ɗaya ko garba police sannan akwai ɗaya kuma kasi ko yaran na shi biyu kenan da sani gaskiya ne ni ma na ji kamar an ce na da wasu ƴaƴa garba ɗayan kuma kasi haka ko to da ana ka taimaka Daddy. Daddy. Ah, kasu. Eh, Zubaida anti na amsa da zuwa. Ya hanya. Alhamdulillah. Zubaida. wannan? ita ce ɗan wana mara Zubaida. Da ya bar min wasiha akan ko bayan ran shi rike Zubaida tamkar yadda na haifa a cikin. to kawai ganin ta nayi tana ta dibidi wata ma san ina za ta je ta ce to bar na ɗauko ta na gani dana dama nan gidanku ne kai ne ma kasim din shi ne kake ta ce mu wani kaman ka san shi kaman ka san shi wallahi lallai babu dan shiga ciki sai mun dawo zubaida wannan wanki ne kasim kasim wannan kanwar kace zubaida ku shiga ciki to sai mun shigo kai wadai ka amma hajiya kina ganin babu matsala zaman yari nan a gidan kin ga muna da yara manya guda biyu balagaku kuma ba su da aure ba komai alhaji insha Allah ai wasu ce ta jini yanzu kawai abin da ya rage illa kai in maka addu'a Allah ubangiji ya baka abin da za ka fita kunya maka rike maka kina ganin ba za a nema mata wani waje ba <laughs> haba alhaji Allah zai taya miki to Allah ya sa haka amin Yawa Zubaida, kin huta ko? Iya jiya. To ya gajiyan hanya? Alhamdulillah. Ina fatan dai gurin zuwan ki baki samu wani matsala a hanya ba. A'a, lafiya ƙulalu ba wata matsala da na samu. To ya haƙurin mahaifinki? Alhamdulillah. Allah ya ji kansa. Allahumma amin. Kuma Zubaida ina so ki sa a ranki. Kar ki taɓa sa damuwa rashin mahaifinki a zuciyarki. ki ɗauka tamkar cikin gidan nan ku ni da mahaifinki uwa ɗaya uba ɗaya miki kin ga kuwa nono ɗaya ba wasa ba ne haka ne in allah ya ba ma komai hajiya dama akwai shawarar da nake so na yi da ke na ce idan na ɗan huta kwana biyu ina so in ɗan samu aikin da zan rinka ɗan yi to zubaida me kika nema kika rasa har da kike tunanin nema ma kanki aiki a'a ko ɗaya jiya wallahi ba abin da na nema na rasa sai dai zuban ne baya mun daɗi na fi son a ce ina ɗan yin aikin hmm. to shi kenan a yanzu zubai da akwai wani aikin da kika yanke hukunci a zuciyanki zaki ne to hajiya dama na ji an ce alhaji na da gidajen mai shine nake sha'awa samun aiki daga ɗaya daga cikin gidan man nasa to shi ke nan zubai da inda wannan ne aka zo gidan sauki zan samu alhaji za mu yi magana ki zauna da shirin ki duk lokacin da aka ce ga aiki sai ki tafi abinki ko to na gode amma kin ci abinci na ci to shi nan sai magana kudin ma'aikata ne naira dubu ɗari biyu da a kakka damu wannan ba wani matsala ba ne ka je ka cire abinci kawai sai ka rubuta ka haɗa ce da wannan lissafi ba an gama na shi ne suna na faisa kai ya zai kawai daga zuwa na da yarinya ka rika gabatar da kanta da kamar wuce kai inda yara da zaƙewa a'a ba komai to abin da nake so in ga miki zan ja miki kunna kin dai ga gidan nan daga ni sai kanina ke ma ina so ki zama ta uku ki ɗauke mu a matsayin ƙanwar duk wani abu idan ya taso miki ki taho gadan-gadan ki samu ɗan uwanki ki gaya masa abin da yasa kuma ban ce ki samu ƙanina ba kin sai yana da ɗan shiririta saboda haka ki same ni kuma ba komai bane za ki wuce kai tsaye can sama wajen baba ki ce za ki gaya masa ko ba haka ba haka ne ba komai babban yaya babban yaya kamar kana tunani tun ɗazu ka gama idan ka ya yi ja kamar wani abu yana damun ka ba komai zauna ga waje bismillah Zubairu. Na? A kowane lokaci idan ina zaune ko kuma ba da aiki ko aiki ya mun kaɗan a ofis ba abin da yake faɗo min a cikin zuciyata yake ɗaga min hankali nake shiga wani hali na kunci da damuwa sai na tuna da matata. Baba ka taɓa aure ne? Na taɓa aure Zubaira. sweetheart ki sauri mana tare zaki kura matsa da masa masa duk mai laifi idan ya yi aron gama da kai ya san tashi ta ƙare maza gumban dutse nasara tana tare ga allah ni angon samira ni ne maza gumbar dutse duk wanda ya laifi hub zan yi in kama shi uwar fanar da shi a gaban kuliya na riga na san na auri jarumi ba wanda ya rako maza ba to yanzu dai abin guda ɗaya ne yau da daddare ne kika shirya mana saboda kin san yau akwai special kin gane kai da idan an shirya abu ma ba dawa kake da wuri ba ai yanzu kika gama man kirari kika ce maza gumbar dutse kika ce min jaruminki kika ce min duk wanda ya laifi in yi wup in kama shi to kika sani in suka biyo dare ai dole ba dare ba kama su saboda in dare ba na bacci in yi bacci wani ya bacci a kaina yanzu dai me kika shirya mana fried rice ne kawai na shirya hmm, kifin ba kin san ina son kifi to ai ka bubuwa sani dole ne in kawo wani ki je ki siyo sosai ai wannan dole Uu ni angon Samira ba da kanka a sare in zo in ce miki ya fadi ki dan wani ki da samu sai na da sai ka Allah ya bada sa amin ce matan garba dan sanda ko kana tantama ni. shi yake kawo mana na kasu a cikin harkokin kuma dalilin halata mun ya mai da ni kuma me na me haɗi na da ku idan kun isa mazaji ne ku je ku tunkari na wallahi an gane fiye su ne kamata yi rufe bakinta a aika ta lafiya Hello? Hello? Hello? Yana Kuma ina jin ka wa yake magana? Ba hurumin ka ne ka san ma ke magana ba. Ko shi kenan. Me a e i n da yasa ka Abin da nake so ka sani. Me me dalilin da yasa ka jira ni? Dalilin da yasa ni kira ka. je bayan yan kifi maza za ka tsinci gawar mata waye ke magana eh, hello hello samira can gashi can gashi Allah amma yaya me zai hana ka ya aure ta ci ina son aure amma maza da kuna in samu wadda ke za ta iya mai mun gurbin mutum kin fahimta na baki a rana ya kamata mu je ki sha haka ne daɗi idan har da ke soyayya daɗi idan har da kai za a yi daɗi idan har da ke za a yi rayuwa ke wani kuma soyayya shi take bi wani kuma shi yake banta yaro kenan ashe ka fara hankali tun da ka san soyayya har ka iya mata waka yana ga ka zauna ka yi sheme sheme a kan dutse ba za ka je aiki ba ne an nan da ka gani yau ba inda za ni wallahi tallahi kasala ma nake ji duk jiki na ya mutu ka san mu sai mun gada ma muke zo aiki aiki gaskiya ne aikin mu ana ba mu umarni amma kai kana nufin aikin ku ba a ba ku umarni Ya ai aikin mu idan ka lura ya bambanta da naku gaskiya ne kana ganin aikin ku ba a ba ku umarni ku je ko kuma a ba ku umarni kan ku je gaskiya ba a ba shikenan tunda ba a ba ku bari ni in ba ka umarni yanzu habaya me haka daga wasa me kawo karka matsa zan harbe ka ba ba abin ka bari yanzu ko banza ai na saka ka kayi gumi saboda ka je ka take shawa sai ka tafi ofis ka ji ko sai na dawo gaskiya ma gayan nan yare ne <laughs>